yana a talhisi da muka ce za mu yi talhisu talhisi a samun jana'i talhisin talhisi mana za mu bi littafin a gurguje talhisu talhisi a kamin jana'i ma ya jibo alalmari me ya waje ba a kan mara lafiya za mu ɗauki ne ƙasar ne ba tare da dogon bayani ba duk da cewa akwai abubuwan da malam kamar bai kawo mana su ba kamar shi kan shi gaida mara lafiya kaga malam bai ambata mana shi anan ba kuma babi ne shi ma babba da zai kai ka aljanna man ada mariban aw zara akhan lahu na nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila addu'ar da ake mara lafiya kaga da ya shigo nan ai ya kamata ya shigo nan as'alullah al'azim rabbal arshi al'azim an yashfiyaka to bakwai ko la ba ta tsahurun insha Allah da sauran addu'o'i da ake yi mara lafiya idhabil ba'sa rabbin nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama da sauran addu'o'i da zaka ma mara lafiya bismillahi urqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika da kuma abin da shi mara lafiya in ya ga duk kamar dai zai bar duniya zai bar duniya sai koma ga Allah Allahumma gfirli اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم اغفر لي wa alhiqni bir a'la to kaga wannan duka malam ya share mana su ko sai zo ce ma yajibu alal marid to al'amarin farko alal marid an yadha bi qada'illahi wa yasbir ala qadrihi yana kan mara lafiya yadda da kaddaran Allah da hukuncin Allah kuma ya haƙuri akan ƙaddarar Allah ya kyautata zato ga Allah mai girma ɗaukaka al'amarin farko ke al'amari na biyu oke na biyu abu biyu ke nan alal marizi an yarda bi qada'illahi wa yasbir ala qadrihi abu na biyu wa an yakuna bainal khawfi war raja kuma ya zama kana tsakanin al war raja kana tsakanin tsoron azabar Allah sannan kuma a lokaci ɗaya kana fatan dacewa da rahmar Allah abu na uku wala yajuzu lahu an yatamanna al-maut duk yadda rashin lafiya ya kai ma mutum bai halatta ya ce kawai Allah ka she ni huta to ai baka san hutu za ka yi ko kuma za a sake ciki ma ne baka iya sani ba a Allah ka she ni huta ai baka sani ba ko hutu ne ko ba hutu ba da wannan dai ka kasance cikin alkhawf arraja sannan kuma kada kai burin mutuwa kai in ma babu makawa sai ka yi burin mutuwa to ga addu'an da ya kamata Allahumma ahyini ma kanat hayatu khayran li ya eh, Allah ka rayar da ni in dai rayuwar tafi min alkhairi wa tawaffani idza kanat wafatu khayran li na Allah ka dauki rayuwa ta in mutuwar tafi min alkhairi kaga shi ne yanzu ka bar ma al'amarin gurin Allah mai girma daukaka abu na hudu وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك إذا أقول حقوقي أكم مرة لا فيها تللي حقوقني يمرمين مسود حقوق إنسو إن هكا يا سوقك إن كما هكا بسوقك بتوي وصية saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umanni da yin wasiya abu na biyar malai ce kuma babu makawa ka gaggauta wannan wasiyan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai kana da wani abin da zaka yi wasiya to kada ka kwana biyu face wasiyar ka tana nan a rubuce tare da kai da wani Abdullahi ibn Umar ahlus sunnan gaskiya yace tun lokacin ma marrat alayya laylatun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwana biyu to shi ibn Umar ma ko kwana ɗaya baya bari tun da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan face wasiyar shi tana rubuce a gure shi abu na shida kuma wajibi ne ka yi wasiya ga magada makusantan da ba su da gado makusantan da ba su da gado akwai makusanta da yawa da ba su da gado yanzu an ce kana da ɗa babanka yana nan yawancin magadan nan ba su da gado ɗa yana nan baba yana nan to sun kora mafi yawancin magadan mana da magada goma sha biyar bit tafsir yanzu wanda za su yi saura kawai shine ɗa a maza ɗa sai baba sai miji duk sauran nan an kore su jika ɗa ya kore shi kaka baba ya kore shi to daga kan akun shaqiqun akun li'ab akun li'um ibnu akin shaqiq ibnu akin li'ab aha ammun shaqiq ammun li'ab ibnu ammin shaqiq ibnu ammin li'ab dukkan su gaba daya daya kore su dukkan su kuma baba ma kore su to sai al-mu'tik can karshe to waɗanda ba su da gado to za ka iya musu wasiya bal ma malai ce dole ne ka yanka musu wani abu a ce to wannan abu musu wani suwa ne abu na bakwai walahu an yusi bi min malihi kuma kana da dama <coughs> kai wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarka amma bai halatta ka ƙara akan haka ba bal ma inda za ka ɗan rage to da ya fi a maimakon ka yi wasiya da ɗaya bisa uku Sai ya kai wasiya da ɗaya bisa hudu a rage ƙasa ƙasa ke sai zama kenan su magada za a ɗan bar musu wani abu abu na takwas na takwas wa ya shaɗu ala zalika rajulai ne adilai ne musulmai sai ka sa shaidu ka kafa shaidu musulmai biyu adilai ce na yi wasiya ga wane da wane da wane to in kuma babu musulmai to in an samu ma wa'insu daban cikin musulmai <coughs> to su zo su sa hannu akan wasiya musamman kuna cikin tafiya kana hanya ne na australia ka tafi can kuma ba wanda ka sani sai abokanan tafiyanka kuma kafare ne to shi kenan ka rubuta wasiyan su sa hannu babu komai to sai ma da ce matsala ta tara wasiya ga iyaye da kuma makusanta wanda suke da gado bai halatta ba wanka ce ka ba ba ɗanka ko ‘yarka ko matarka wannan wasiyan babu ita saboda Allah mai gima ɗaukaka me ya ce ku ci ba alaikum idan hadara da kumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin wannan sallallahu alaihi ce inna Allah qad ata kulli bi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin ba wasiya ga wanda yake da gado mas'ala ta goma wa yahrumul idraru fil wasiyya haramun ne kuma mutum ya zai cutar wajen wasiya kamar ka ce to idan mutum ya rasu in ya rasu kada ba ma dan shi kaza gadan shi duk wanda ya bashi kuma Allah tsine mai a'udhu billahi eh to kaga wannan ka cutar domin wannan haƙƙin shi ne dukiyar ta ce amma haƙƙin nashi ne kuma waye bashi Allah ne ya dauko ya bashi shi asibi ne sai zama ma shi kadai ne to kala in baban ya mutu duk dukiyar gaba ɗaya za a tattaro mai a ba wannan dan sai kuma ya bar wasiya cewa in an bashi Allah ya isa a to kaga wannan haram wa yahrumu al-idrar fi al-wasiya ka an yusi bi hirmani ba'd al-warasa min haqqihim min haqqihim min al-ibn kar a ba ma wani gadan shi ko kuma ya fifita wa'insu ya ce to shi yanzu ma ya raba gadon kafin ya rasu eh wa'insu na haka sai ɗakuna biyun gefen nan na ba ma wacce na biyun nan na ba ma wani a to ya za ka daidaita namiji da mace to Allah mai girma da kuka ya ba ma dai kowane mai haƙƙi haƙƙin shi للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر nasiban mafuruba abu na goma sha ɗaya wasiya ja'ira da ta ƙetare iyaka batilatun marduda sai mutum ya yi yayi wasiya da rabin dukiyarki haram bara a zartar ba saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam duwan ya kirkiro wani al'amari a cikin al'amarin mu dinnan to shikenan fa huwa raddun abu na goma sha biyu malai ce tunda al'amarin mutane mafi yawanci bid'a ta fi yawa musamman irin wannan lokaci to kuma musamman abin da ya shafi janaza dole ne musulmi bai ba da wasiya a shirya shi a birne shi ala sunna hmm, wannan karatu yana da muhimmanci nukta ta sha biyu a birne a shirya ni mana irin likafanin da za a mun irin wankan ma tukunna da za a mun ka gaya musu za ku sa ruwa sai ku kawo magariya magariya magariya sai ku sa a ruwan da sai ku wanke ni so uku ko so biyar ko so bakwai to sannan likafani kuma za ku yi min fale fale uku ne fale fale uku to mutane har yanzu ba wa suke ba ta ina tela je a ɗinko riga a je a ɗinko gyamto a ɗauko rawani to kai ustazu a karamakallah ina za ka je da gingime mai rawani manzon Allah bai tafi kiyama da rawani ba kuma kai ka tafi da rawani shi a duniya yana rawani mu kuma ba ma yi eh a duniya yana rawani mu kuma ba ma yi to shi kuma ya koma ga Allah babu rawani kai kuma ka koma ga Allah da rawani a bara ta tashi maka makuwa ka duba sosai a ka bi sunna kawai yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ni ma za a mun to ka bar irin wannan wasiya wannan shine abinda da malaika a wannan babi sai kuma talqinul muhtabir abu na goma sha uku yanzu mutum ya zo gargara to a daidai nan <coughs> kar amince da shi mamaci wanda zai rasu din ya halatto da wancan addu'a ta du'a'u man ya isa min hayati Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la ka ta maimaita Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la Sannan mala ya kawo kafin a kai wancan malike <clears throat> dangane da haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna wasiya cewa a musu janaza ala sunna malike ga sunan da yawa kamar kaman Huzaifa ibn al-Yaman ce idan na mutu idan na rasu kar ku gaya ma kowa na rasu domin ina tsoro kada ya zama na'i sanar da mutuwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana domin ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana sanar da mutuwa to mu kuma yanzu kawai mutum yana rasuwa sai a dauko hoton shi sai ka ganshi tag a Facebook an yada ko ina da ina ma sunnar kenan tamu ka duba tsantsan taka tsantsan na wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma laifi kai ta message Allah ya ma wani rasuwa zuwa gurin wani da yawan ake bukatan su zo me janaza amma ko kan kai sai a yada shi a duniya wannan ya saba sunnar manzon Allah fa sallallahu alaihi wanda yake haka kuma sai dan dakata neman ladan da zaka yi sai kuma ya zama maka ala kadai sai to kai Allah manzon Allah haka yace kai ka yada a Facebook ka duba dai wannan sahabi kar a gaya ma kowa domin yana tsoro kada ya zama mai sanar da mutuwan da aka hana to in duniya ta mu dai ta canja lokaci ne na Facebook Twitter na menene na menene to sai mu dinga duba menene dai shari'a ta gaya mana dangane da haka da wani imamun nauyi yake cewa mustahabbi ne babban mustahabbi mai karbi yi wafiya lalle lalle a nisanci al'adar da aka saba na bidiyoyi kai ta zan bidiyoyin da ake ce to da kaza da kaza da kaza yi haƙuri da kaza yi haƙuri da kaza abu na sha uku idan mutuwa ta wa mutum to ga abubuwan da ya kamata na farko a lakanta mai kalmar shahada mana a ce mai shi ba ruwan shi yanzu ko za mu yi saɓani ko ba za mu yi saɓani ba shi dai cika da kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku lakanta ma mamatan ku la ilaha illallah to mana imma za a ce mai ka ce ne ko shi ba damuwan shi bane ko kar a ce ka ce ne yo shi ba damuwan shi bane a ce ko kar a ce ko shi dai abin da yake so kai tafi da shi me la ilaha illallah to kar mu tsaya mana saɓani ne da kai ya wane ka ce la ila illallah kai kuma kana ce min kai ba a cewa ka ce la ila illallah to in ka fahimci wanda suke gudun to sai ka bi kawai yadda gara tsaya na tauni jamin jaka in su suna cewa a ce ne to shi kenan ya wane ce la ila illallah ya wane ce la ila illallah in kuma suna ganin ba su da ra'ayin a ce a ce ne to shi kenan kawai la ilaha illallah la ilaha illallah kana taba jikin shi la ilaha illallah kaga shi din ne ka ce ko la ilaha illallah kana dan buga jikin shi la ilaha illallah kana mai ishara la ilaha illallah har dai a samu itika da kalmar la ilaha illallah shi ke na ci nasara man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna abu na goma sha uku ce. to a karkashin na sha uku sai mu je na sha hudu na sha biyar yana rasuwa sai a mai addu'a addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da Abu Salama ya rasu yana da muhimmanci za a rufe mai ido اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره ونور له فيه يا سامو غاتا babbakin to sannan kuma abu na goma sha biyar nan ya ɗan shigo mana da wasu abubuwa na sha biyar sai ma da ce to amma wai a ce a karanta yasin a lokacin da zai yake gargara ko a ce an fuskantar da shi al'ibla yake to duka wannan dai babu wani hadisi tabbatacce akan haka kuma ya shahara a gurin mutane wai iqra'u ala mautakum yasin a'a wannan ba ba shi da tabbas bal ma sa'il musayyab shi ya kyamaci a fuskantar da wanda zai rasu alƙibla yace alaisal almayitu mar'an muslima ba musulmi bane dama yana fuskantar alqibla yi kuma ya rasu ma za a fuskantar da shi ina alqibla in an mai tono ma ina za a fuskantar da shi duka dai alqibla alqibla alqibla abu na goma sha shida malai ce babu laifi musulmi ya halarci janaza ko rasuwan wanda yake kafiri don dai ya bujiro mai da mai musulunci bukatan da ya musulunta ba wai a kai shi wuta kawai kake so ba a ya musulunta ya shiga aljanna tare da kai ga annabi sallallahu alaihi kai ma ba yahude ziyara yaro ne yana mai hidima yace Allah ya sa ya mutu a yahudancin ba a sai je gaishe shi ce kai yaro ka musulunta kuma yana daga cikin laduban gaida mara lafiya sai ka zauna ga fa faqa'ada inda ra'sihi na so ka zo ka zauna kusa da kan shi mara lafiya ya ce ka musulunta yaro yana kallon baban shi baban ya ce abu yi abu alƙasim sallallahu alaihi wasallam ima abu alƙasim biyayya yaro kawai sai musulunta <coughs> annan sallallahu alaihi wasallam ya fito yana farin ciki ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari na gode wa Allah da ya tseratar da wannan yaro daga wuta nukta ta goma sha bakwai abin da yake kan wanda suke halarci a gurin bayan mutum ya cika to idan mutum ya cika ga abubuwan da ya kamata na farko a rufe mai ido sannan kuma a mai addu'a saboda hadisin ummu salama da muka karanta ɗazu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin abu salama ya riga ya cika sai rufe mai ido ya ce allahumma allahumma fili abi salama to tunda da yanzu ba abu salama shi abu salama ya dade da rasuwa yi yanzu sai a sa sunan wanda zai ya rasu din Allahumma filli fulan yanzu ni ne na cika ce Allahumma filli abi ruqayya warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin wa lana wa lahu ya rabbal alamin wasah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi sannan ai hatara kada ai dinga addu'a ko sun mutu sun lalace kamar da dai wayansu mata suke da wayansu wannan suke ba san sunna ba ta mutu ta lalace idan ta kuskure ta faɗa ka ta mutu ta lalace mala'iku ka ce amin to shi nan, a lalacen za ta ƙarasa rayuwa kuwa yanzu an mai wannan addu'a sai kuma a rufe shi ji sai a rufe shi da babban tifafi sannan kuma har yanzu amma wannan ya shafi wanda ya rasu ba cikin harama ba misali eh, yanzu mutum ya biya kuɗi amma an ce ba za a je ba saboda corona to shi kenan kaga bai harama ba duk da cewa ya yi harama ya yi niyya amma bai ɗauki harama ba to kala zai zama idan mutum ya rasu za a rillibe shi gaba ɗaya amma mutum yana zaune a can ƙasar Saudiyya, ya ɗauki harama da umara sai ya rasu to shi kenan iya harami shi kawai za a yafa mai da kwarjallan shi kenan ba za a rufe mai kai ba fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tayar da shi gobe kiyama yana talbiya labbaik Allahumma labbaik a da cika ta yi kyau masha Allah sai ma ne ce ha domin ya kasa shi a ba ja da ha ha shine ne mai an yi ajiyo jihizi a gaggauta shirya shi wa ikhrajihi sannan kuma a fitar da shi idza bana mautu idan ya tabbata ya rasu to ai gaggawan shirya shi da wannan za ka samu mana sakaci da wannan sunna mutum ya rasu da daddare da sai daga an barki wai har sai da safe kuma wai ake mai wanka 'a tun da daddaren za a shirya shi za a mai wanka a shirya shi yadda wani su gurare ne ma za a kawo shi masallaci ne ana sallar asuba sai yaya shi ke na sallace shi tamamu yadda dai muka saba ba haka bane ku kamar su gurare kuma su yadda suka saba su ma ba haka bane ba yadda mu muka saba ne. kamar makka madina yau mutum ya rasu da daddare za a shirya shi ne a wanke shi a sa mai likafani to har zuwa sallar asuba kai za a kawo da shi masallaci shikenan an ƙara sallah sai "Asalatu salatu 'ala al rahimakumullah ko suna da yawa Asalatu alal amwati al rahimakumullah duk mutanen da suke harami sun san shi mai sallah ai kaga ya fa mai a kofar gidansu ko wallahi ya bi yanzu mutanen su sallan asuba nan yana wa ya fi an ce a kofar gida ne domin a kofar gida ce ba zai je ba yana da kyau da ya kasance irin wannan sunnonin muna tsabbaka su ya zama in mutum ya rasu da daddare a shirya shi tun da daddaren wannan yana daga cikin gaggautawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wow ina nan wow mana kana da a ɗaya kenan ba biyu jada ja shine uku kenan dal hudu ha shine muka karanta yanzu na biyar to wow an yadfanuhu fil baladi ma ta fi. wannan sunna ita ma har yanzu fa ana ta je kai da dawa kanta gurin da mutum ya rasu jama'a yi haƙuri a birnin shi a gurin wala yanquluhu ila ghairi kana ce ya rasu a wani guri daban sai kuma a yi jigilan gawar shi daga can din zuwa wani guri daban domin wannan fa yunafil isra al-ma'mura bihi fi hadisi abi hurairah al-mutaqaddim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaggauta yanzu mutum ya rasu a hanyar Lagos yanzu kuma an ɗauke shi an kai shi asibiti to kafin a gama cuku-cuku kafin a samu ambulance yanzu yana yawa sai irin karfe sha biyu ko karfe ɗaya to kafin a ce sun fara tahowa to kaga yana rasu kaman tun karfe shida eh karfe shida na yau to kuma daga can kusa da lagos kuma an ce sai an kawo shi garin bukur to ka gaya mun zuwa karfe nawa kuma sai karfe shida na gobe ke to kuma tun da an riga an shigo dare sai mu ce kuma sai yaushe sai jibi da safe aba jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce asri'u bil janazati kawai ayi hakuri ba dai addu'a bane kamar addu'a addu'a za ta kai insha Allah to sai ga yawanci ba ma fahimtar irin wayannan sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su da wannan Imam Nawawi yake cewa idan ma mutum ya yi wasiya wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar idan na rasu ku dawo da ni kasar na kasata ta gado ku dawo da ni family house ce la tunfadu wasiyatu ba za a zartar ba din ba za a zartar ba fa innan naqla haramun domin a ciro mutum daga wani guri zuwa wani guri fa kun aikata haram kaga haramun dai ba lada ake bayar ba ko amma dai ban san haramun irin namu ba ko lada ake bayarwa amma dai haramun na asali zunubi ne a sai ka jana ce a ah, wancan shi ya bada kuɗin jigilan nan gaba ɗaya, Allah saka da alkhairi ha wani alheri Allah bai saka ma da shi ka saba sunna idan Allah ya saka ma da shari <laughs> wallahi ga jawani wannan shine ya jigilan ga wannan ambulan gaba ɗaya da kuɗin komai shi ya ce a dawo da shi kuma shi ya biya da wannan kwamfi ne yi da ma wannan kuɗin ka mai sadaka ne a tona mai rijiyoyi domin da a ce dubu ɗari misali dubu ɗari kuɗin jigilan shi dubu ɗari da hamsin a nema wannan kudin da ka salwantar da shi a banza a wofi a iska ka bayar a tona mai rijiyoyi ke sadakatun jariya haba wallahi zai fi sai da cewa wannan darajar daga ina ce a wane ne maka wakafi wane ya ma wakafi rijiyoyi kaza ta ma kaga yawanci rashin fahimta fa ina lillahi wa ina ilai rajo. to haramun ne dai mutum ya rasu a wani guri a ce za a kai shi wani guri على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرها به المحققون في زاي نقر شيكي نعذا تشي النقطة تشاء نوع تشاء بقوي نقطة تبقوي دينجين sannan mutum ya rasu a yi gaggawan biya mai bashi an yi ba da raba abuhun da ƙaba idainihi min malihi ta ce alhaji nawa ya bari a kan bin shi nawa ne yana da miliyan goma to dama ana bin shi ba su nawa nawa kawai ka bude musu ido lallai sai an biya ga wani can yana bin shi miliyan ɗaya ga wani can yana bin shi miliyan biyu da rabi to lalle a yi sauri a bayar da shi kafin ma a ce an fara maganar me yi mai sallah ka ji ba yanzu mutum ya rasu ne ma ne ce an yi badira ba abu mai Min idainihi min malihi ba wasu an gama uku ba ko bakwai ba yawanci muna kwafci jama'a mutum an sa shi a kabari ana ta mai azaba ko kuma kuna nan kuna ta shin shinkafa Eh, kuma gashi ya bar kudin da za a iya biya mai bashi wai in an ce ana bin shi bashi ne sai a ce an tozarta babansu wannan ne tozarci a bar shi a can kabari ana ta mai azaba shi ne tozarci yayi amma ya kokarin a biya mai bashi wannan shine mutunci kuma wannan shine girmamawa imma da ce walau ta alaihi kullum? ko da bashin zai cinye dukiyar kakaf to a ɗauka a bayar ma 'ya'yan da kenan da magadan da magadan yanzu fa wallahi ba haka bane ne wani lauya ma ya tambaye ni wai yana buƙatar wani su hadisai eh saboda yana da case a kotu mutum ne ya rasu 'ya'yan shi kuma suka ce ba za a biya bashin da ake bin shi ba wani sun ce za a biya wai shine yake buƙatar ya je depending a kotu kai alƙali yanzu wannan sai ma ka ɗauki lauya ke kai ubanku ne ya rasu ana bin shi bashi kuma maganar gaskiya kawai in an sa shi a kabari za a mai azaba yanzu wa yake bukata amma uban shi azaba cikin kabari ya daga hannu mu ganshi to kaga kowa zai lukus to shikenan kesi ya mutu jama'a je a biya mai bashi da sauri da ma ga wannan wai sai an yi jami'in da aka fa a kotu fa kotun Najeriya hmm, Najeriya akwai aiki to idan ba kudin gaba daya fa in lam yakullahu malun mutun gashi kuma ana bin shi bashi halace fa'ala daula maka suna shakkan ingancin bin shi ba shi ne ba yau shi kenan ana shakka annan sallah ga wata mata ta ce tana bin mamaci kaza bashi annan sallah zai ce a ƙuha fa innaha muhiqqa ku ta musamman kuɗin fitifiti ne haka ku bashi shikenan zai zama yanzu dai haƙƙin in haka in ne ma to kaga ya kubuta in kuma ba haka bane yanzu haƙƙin ya koma kan wancan daman abin da ake gudu shine ne kada mamacin aje a mai azaba to daman bai ci ba kuma wannan dan fuwa nan ne ce yana bin shi to kada shi kuma ya ɗauki azaban da za a ma mamacin shi kuma ya rata ya wuya shi to duk da cewa bashi da yana buƙatar bin ka'idoji don a ce a rubuta sannan kuma a kawo shi dubi. to kada in akwai wannan insha Allahu an wuce gurin to amma muna yi da ka to shine za a dinga shakka haka ne ko ana bin shi bashin miliyan uku da ce mu wallahi bai taba gaya mana ana bin shi bashin miliyan uku ce wallahi ni kuma na bashi to waye shaidanka Allah ne shaida na ha to kaga irin wannan dole zama akwai me akwai tantama to ma ce in ba shi da ko sisi fa ala daula gwamnati ta biya ha wace irin gwamnati kenan kaga ba gwamnatin demokradiya bace gwamnatin musulunci an tu'addi anhu in kana jahida fi qada'i in dai yayi kokari yayi kokari ya biya ya gagara to shikenan gwamnati zai ta biya to in ma gwamnati ba za ta biya ba kamar yadda muke yanzu fa in lam tafa'al wa tatawwa bi dhalika ba'dhum jaza sai kowane ya ce nawa ake bin shi ne ake dubu ɗari biyar ne ya ce to shi ke nan a bani akawun sa kuɗin ce ta zaka Allah khaira jaza ya halatta mana ko ba ɗan shi bane ko ba ɗan uwan shi bane ko ma wani ne daban kawai ce ya biya mai ya halatta sai babi na hudu ma ya juzu lil hadirina mana kenan muka ɗauka daga sha bakwai za mu samu akwai alif ba a ba ja da ha wa za abu bakwai ne a wurin ke. to sai babi na hudu abin da ya halatta ga su wanda suke halatta a wurin su yi yanzu mutum ya cika kuma kai kana gurin to me ya halatta ka yi to sai malai ce na ɗaya na sha takwas kenan wa juzu lahum kashfu wajhil mayyit ya halatta ka bude fuskan shi mamacin amma yanzu baka yi hatara zama kana da alaka da mamacin yau kada wani kawai ya zo ya mutu sai kuma ga ka buɗe fuskan shi kuma wa taqbilu wa taqbiluhu bayna aynayhi kuma ka sumbance shi tsakankanin idanuwan shi wallahi za ce kai ka kashe shi kuma kai ka shanye mai jini so kaga wannan sunan ba lalle ba ko ya ma dan babanka ne yawa an ka yana kuka kuma dama an sanya ka jinya yawa wannan amma ka kawai kaga mutum kawai ka ce a cikin tarhisu ahkamil jana'iz ai matsala ta goma sha takwas ai an ce ai wa yajuzu lahum ai kashfu wajhi almayyiti wa tabbiluhu bayna ainihi fi tabbili abi bakar annabi sallallahu in ka shiga uku ba ruwana wata wani dole sai ka dakatar da su tunda ba an ce dole ba ba ya ce wa yajuzu ya halatta ne to kaga sai ka duba ya halattan aina za ka yi shi yau kamar abin da ya shafi sallah da takalmi Zai ka duba aina za ka yi in kai wani guri wallahi duka za maka duka za maka to abu wanda yake cancan sunnonin sai ka ajiye su gurin da suka dace eh yau shafa ma akan sozon yana tantama to sannan kuma har yanzu ya kasance a yi kuka duk wanda za su suke aka wurin masu rasuwa ɗin yi kuka har kwana uku mutum ya tsatare ya har kwana uku an baka dama babu laifi amma da kai hakuri tunda ai ba dawa zai bahu ya riga ya tafi dama ma kai alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dama ya fi maka alkhairi to sai ka mana mas'ala ta goma sha tara karkashin ma yajibu ala aqaribil mayyiti me ya zama wajibi kuma wajibi dole dole akan makusanta abu na sha tara dole dole ne akan makusantan mamaci in dai labarin rasuwan shi ya zo musamman ce ya yi asirin. to dole dole ne akwai abubuwa guda biyu na ɗaya as-sabr war riba bil qadar fi haƙuri su yadda da ƙaddara saboda Allah bai gima da kaka ya ce wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حقولي دا يداد قدرة وتيكما أبو نجيو استرجائي إنا لله وإنا إليه راجعون كمين جدو آيان to sai ka ƙara da Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha musamman a ce miji ne ya rasu ya bar matar shi ko mata ce ta rasu ta barwa kaza ana samun canji ai me kyau ma wallahi yana sai ka samu matan da ta fita komai da komai ma sai dai ba za ta kai matan aljanna ba fihinna khairatun hisan eh ita ma ka samu masha Allah ga alheri kuma ga tsantsan kyau ba kamar wancan ba baka baka ba wannan far masha Allah tabarakallah yana ko kuma ni ne na mutu sai Allah ya canja mata wanda ya fi ni alkhairi ga ummu salama ga nauce kuma jiyauce mijinta abu salama ya rasu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kuma sai Allah ya canja mata da mijin da ya fi abu salama alkhairi don abubuwa guda biyu ke haƙuri da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na akirin idan wani nata ne ya rasu to sai ta yin ado wannan ba za ce to a me yasa ba ki da haƙuri ne me yasa ba ki da haƙuri ne musamman wani ne daban babanta ne ko an ba ta daman kwana uku ta yin ado ta yin wanka kwana uku amma kwana uku nan suna wucewa dole ta dawo ko da turare haka ta samu ta sa a jikinta don dai kar ta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin Zainab binti binti Abi Salama ta shiga gurin Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Habiba ta ce, ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai halatta ga matan da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe wani nata in ya rasu ta yin ado ba fiye da kwana uku sai dai in mijinta wata hudu da kwana goma ya ce ku miƙo min tarare sai ta mulka a jikinta wannan su ne ahalus sunnati haƙa a sai kuma ta ja ta shiga gurin zainab binti jahash lokacin da ɗan uwanta shi ma ya rasu sai ta ce a kawo turare sai ta shafa ya ce wallahi ni ba wani bukata nake da shi da turare ba amma dai na ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe in wani nata ya rasu ta ce ba za ta yi ado ba kwana uku sai da in mijinta da shine har wata hudu da kwana goma kada sunan mata zama common a cikin sahabbai matsala ta ashirin da ɗaya walakinnaha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha kamar da za ta ce in dai ba mijinta ne, a ce babanta ne ko dan uwanta ta nuna ma kaman kaman ma sha Allah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan dai kar ta tayar ma da mijinta hankali a ganta wujiga wujiga me same ta tana ta faman kuka kuka kuka tun da safe har zuwa mareke gobe ma tun da safe har zuwa mareke ba wanka ba komai ba breakfast to ita inda za ta bar wannan mata ta ajiye shi a gefe ta nemi yardan mijinta ta tsantsara mai ado har ya iya biyan bukatan shi da tare da ita ke wannan ma shi fa mata falala eh kuma ana fatan insha Allah alheri babba kamar da ummu sulaimin ta ma mijinta dan ta ne ya rasu amma ba ko kadan bata nuna mijin wai wai ya rasu ba yaya yake sai ai ma ya fi hutawa ai jikin ya yi sauƙi sosai ma ta mai ado ta yi abinci ta mai dai yan bubuwa na mata har can can take gaya mai tufa in an baka ajiya mutane ne suka baka ajiya sai suka zuwa su karɓi kayan su za ka hana su sai a'a ka ji usuluri za ka hana su sai a'a to shi kenan Allah ya baka ajiyan ɗanka aro ne kuma ya ɗauki kayan shi. Ke ya haka menene menene zai je gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam E kun sadu da juna ne da daddare ce eh to Allah ya muku albarka kuma ya yaron yaron sai zama masha Allah yaro mai albarka sosai to kaga nan da za ta bi irin na ummu sulaimin eh, ya ga tana ta kuka yana ta bata hakuri tana ci gaba da kuka da shi ma sai fara kuka to shi kenan yaya gidan gaba ɗaya sai ya kaure ya ce orsanta ya tashi eh aljaminta sun fi tashi to kaga kuma aiki ya faru ya ce kudin yin rukiya dubu ɗari za a sai wani ɗan turare ɗan mitsitsi kwalba biyar kowane kwalba dubu ashirin ashirin to kaga da ta yi haƙuri wannan abu zai faru ba zai faru ba yana sai mu dakata a nan ma ya mu ala ƙaribin mayyi me ya haramta me ya haramta akan makusantan ke da me da me ya zama haramun to Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniya akhira Allah ya zaunar da mu lafiya Allah mai gima da kuka kaɗe mu daga fituntunu ma zahara ha wa ma ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين